muna yi wa Allah godiya bisa wannan a lokaci ɗaya kuma sai aka sake wani sabon ittifaki kamar yadda ake da irin waɗannan na ƙwarai kuma akwai 'yan banza da yawa a lokaci ɗaya sai aka yi ittifaki kuma duk duniya ba inda ake cin hanci da rashawa kamar Najeriya the most corrupted country in the world duk duniya ba inda ake da 'yan cin hanci mu Najeriya yanzu ba ma hancin ba kan ma ana cinyewa gaba ɗaya zuwa Najeriya ba inda ake da 'yan ciwa-ciwa da 'yan murkususuzism da 'yan babakere an handamization kuma kamar najeriya tocerin kasa ce wannan a najeriya ne aka samu fasto ya shigo mota shi na wucewa dan sanda yan sanda suka tare shi ina takardun mota ya kawo ina party colors ya kawo ina documents ya kawo ina ya kawo ina duk abin da suka kirga ya kawo da suka rasa takarda da za su tambaya sai suka ce duk da haka kai laifi sai ce me laifi na aka ce me yasa kake tafiya kai kadai baka dauko wani ba pasto yace ba ni kadai nake tafiya ba akwai Allah uba akwai mala'iku dan sanda girgiza kai ce to yanzu ne ma kai babban laifi dan kai overload ku gaya mu wace irin kasa ce wannan a najeriya ne ana karɓar cin hanci a asibiti kana so ka ga likita sai ka bada cin hanci duk duniya ba inda za ce ka bada cin hanci don ka ga likita a najeriya za ka ga likita ce sai ka bada cin hanci a najeriya a najeriya ne dan jarida zai iya cin hanci in ya samu labari da zai amfani al'umma labarin na sayarwa ne in har ya shafi wani shugaba ko wani mai arziki ciniki za a yi da shi in ya biya ba za a buga labarin ba sai an rasa mai saya da farashi mai kyau kamin labarin a isar da shi alhali labari ne da zai iya taimakon suwa da zai iya taimakon al'umma a najeriya ne malamin makaranta da ke karantarwa aji sai ya ci hanci malamin makaranta ɗalibai su ɗauki kuɗi su ba malamin makaranta don su ci jarabawa a najeriya ne malamin makaranta zai wa ɗalibansa barazana ko ta yadda ya zina da ita ko ya kada ta a jarabawa ko ba inda za ta iya kai kukanta iya share mata hawaye a ina ke da wannan matsala a najeriya a najeriya ne ɗalibi zai iya sayan kwashin fefa ta jarabawa da za a yi gobe kamin a zo a yi jarabawa shi yana da kwashin fefa a hannun shi a najeriya ne za a yi zaɓe gobe yau mutum ya faɗi sakamakon zaɓen shi wasu irin ƙasa ce wannan wace irin kasa ce wace cin hanci ko ina inda ya saura fara bada cin hanci shine wajen fatawa in ba a biya hankali ba nan fatawa ma sai ka bada cin hanci nan gaba kamin ta zama to abin yana da ban mamaki wace irin kasa ce wannan akwai bukatan dole mu tattauna matsalolin ko mu sama wa kanmu mafita mu ga ko za mu samu hanyar da Allah madaukin sarki zai cece mu ku kalli yanzu abin da yake faruwa a cikin wannan kasa, Najeriya Allah ya mata albarka da yawa kun taba jin lokacin da wani tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya ko majalisar barka duniya ana fira da shi in ka gama aiki ina za ka koma ya ce in son samu shi ne a najeriya zai zauna aka ce me yasa ya ce shi na fahimtar allah ma kamar ɗan najeriya ne da yake arne ne ce na fahimtar nationality na ubangiji ma najeriya ne me yasa ya yi wannan saboda yana ganin irin ni'imomi da allah madaukin sarki wa najeriya najeriya farko Allah ya yi ta da wani yanayi da kasashen duniya ba su da shi yanzu ka je Saudiya a can ɗakin Ka'aban yake amma ɗaki in ba ya condition ba kai kai bacci a cikin shi ba mota in ba AC zama a cikin ta ba zai yiwu ba amma nan Najeriya sai ka rayu har ka mutu baka taba ganin fanka ba kuma babu abin da ya shafe ka saboda Allah ya bamu yanayi irin wanda ya dace kuna jin gombe ne rabin gombe akan uranium yake makamin da hatta nukiliya makamin mai linzami da ake harbawa da irin wannan sinadarin ake yi rabin garin akan irin wannan aka gina shi Allah ya ba mu Gibson ya ba mu Tantala duk wani abu da kashina karfe asalin karfen da ake gashi kowane inganci a duniya irin shine Allah ya ba mu ku je a jakuta ku ga irin karafa karafan da Allah madaukin sa duwatsu ne na karafa suna nan banda Allah ba wanda ya san iyakar su duwatsu ne na karafa wanda su kadai idan aka sarrafa su ta hanyar da ta dace za su iya rike kasa arbakatun gona duk wani abin da ake shukawa a duniya akwai inda zaka iya shuka shi a Najeriya yi in ba zai yi a Maiduguri ba zai yi a Gombe in ba zai yi a Gombe zo Bauchi in yaki zo Kaduna in yaki Nausa Fatakon Riverine area in yaki Nausa Kudu in yaki Nausa Arewa in yaki Nausa Nausa Nausa sai ka samu inda zaka shuka shi yanzu ka dauki kasar Isra'ila kasar Isra'ila ya shi suke da shi kasar ba ta noma idan suna so za su yi noma sai dai a share fili a share fili in aka tura yashi aka share aka share sai a samu jirgin sama a je wata ƙasa a ɗebo kasa mai kyau wacce za ta iya shuka sai a kawo a zuba a koma a ɗebo da haka za a yi gona idan aka yi gona sannan a yi shuka akan wannan bakuwar kasa da aka ɗebo sannan shuka ta yi amma najeriya da za ka sha mangoro yanzu ka jefar a ƙasa iska kawai sai ta turo ƙasa da kanta ta binne mangoron idan Allah ya sauko da ruwa mangoron sai ya tsiro ba wanda ya mashi bayi in aka bashi baɗiwar haka sai a fara tsinkan mangoron a sha babu wanda ya shuka shi babu wanda ya ɗauki matakin da ya ɗauka kan shi Allah maɗaukin sarki ya yi ƙasar da yadda abu ko faɗuwa ƙasa ya sai ya tsiro amma wai mu da muke da irin wannan ƙasar Isra'ila tana cikin ƙasashen da ke sayarwa Najeriya da shinkafa wacce sai ta bi wacce hanyar da za ta bi ta noma tana cikin kasashen da ke sayarwa Najeriya da shinkafa dan adam yana daga abin da ke tsada tsada a Najeriya yan Najeriya har yanzu ba ma san yawan mu ba yan sanso sun yi kirge sun ce da suka kirga miliyan 140 suka gaji suka bari haka Kasan Niger gaba ɗayansu ba su wuce mutum miliyan goma sha biyu ba kenan ba su wuce mutanen jihar Kano ba Kasan Niger gaba ɗayanta kenan idan mutane muke bukata zunzurutun su Allah ya ba musu matasa waɗanda su ne working population of any society Allah ya ba mu zunzurutun su a Najeriya daban da Allah babu wanda ya san iyakarsu masu kwakwalwa da basira banda Allah ba wanda ya san iyakarsu yanzu idan ka ɗauki ƙasar America da European countries kawai za ka samu medical consultants 'yan Najeriya likitan da sai da ya gamo likitanci ya dawo aka ce confirm doctor ya sake komawa jami'a ya yi kaman shekara biyar ko shida yana karatu kamin ya zama consultant za ka samu sama da dubu biyar suna aiki daga kasar america kawai zuwa zuwa europe yan najeriya amma idan ka zo cikin najeriya har yanzu bamu da medical consultant guda dubu uku a cikin najeriya da suke aiki a ci gaba na kasashen duniya ya kamata duk mutum ɗari a ce suna da likita kwara ɗaya da yake lura da su. to mu yanzu a nan najeriya an ka kirga mu da yau likitoci mu in ba sa abu duk mutum dubu ma ba su da likita kwara ɗaya mai kyau idan ka zagaya asibitocinmu a najeriya akwai asibitin da ba wai da caja ake tiyata an ɗauke wuta ba janareto ko janareto ya yi broke down caja ake ɗauko a kunna da ita ake abin nan na faɗa wani gari sai wani ce aka rama kalla ni da ido na naga inda ake yi da kendir cajar ma bata samu ba kendir aka kunna saboda tsabar wasa da rayuwar al'umma a cikin wannan kasar wannan kasar fa da Allah madaukin sarki ya bulburo mata arzikin da ba ma san kan arzikin ba kuna ji riban man fetur da aka samu lokaci kaɗan da ya wuce kasar Saudiya ta ce za ta gina jihohi guda biyu daga ribar man fetur da ta samu na wannan lokacin kowace jiha babban birnin jihar faɗinsa da tsawonsa kilomita hamsin hamsin fadin gwamnati ce za ta gina sai an gama ginawa sannan a gina gari mai faɗin kilomita hamsin tsawo kilomita hamsin sannan a ɗebo mutanen da za a zo a zuba a cikin gari amma mu da wannan suka shigo kawai wasu masu kantama kantaman aljihu kawai aka samu kawai suka bude aljihu lugaji ba kamin a ankara wai an daka waso su wai kasar ma an zo ba amma san yadda za a yi ba gaba daya to wai ku faɗa mana ina za a nufa ne duk kuma sanda kake gani kamar za a samu gyara ko za a samu canji idan ba sa aka ba sai ka ga musifa da bala'in da zai sake biyo a baya sai ka ga yana nema ya ninninka wanda ma aka sani a baya yanzu ciwaciwar duka bangare biyu ake yinta. da ana yin ta bangaren yan siyasa ne kawai yanzu har bangaren malanta ana yin ta me nake nufi da wannan maganar yanzu duk yan siyasar Najeriya wayanda suka yi campaign a 2003 da wayanda suka yi campaign a 2007 suka hau kan kujera lokacin da suke kamfen din nan da suwa aka yi amfani aka yi kamfen din malamai 'ya'yan talakawa malaman firamare ko ba su ne aka yi amfani da su ba 'ya'yan talakawa haka aka ɗebo su aka rinka ba su kwaya da bula da ashana suna sha aka shafa musu suka shafa bula su aka ba su adduna suka rinka zagayawa aka rinka yin kashe-kashe a nan kano an samu gawa aka ɗauko za a kai makabarta 'yan ta'addan siyasa suka zo suka tarwatsa masu tafiya kai gawar aka jefar da makara da gawa aka bi gawar aka datsa ta gunduwa gunduwa wai gawar dan adawa ce akwai wayanda ana zaman makoki an je an binne gawar wai ta dan adawa ne matasa yan ta'addan siyasa suka je suka tono gawar daga makabarta suka tube ta tsirara daga likafaninta suka dauko ta suka zo inda ake zaman makokin suka jefo gawar suka ce ga tsiyar ku nan ba mu yadda abin ne shi ba wai wannan duka a cikin ƙasa irin tamu ne ake yi kuma duk matasa ne aka tara su aka mai da su wannan mahaukatan da labarin tambaye ku daga sanda duk wa'annan suka haukan mulki ku matasa da aka haukata aka yi abin da aka dama da ku wane ne a cikin su wanda suka taba dawowa suka waiwaya suka kalli rayuwar shi duk surutun da ake a cikin wannan kasa poverty alleviation program ku faɗa mun ai ba ma karkada talauci suke ba wa bayin Allah talauci kawai ke a cikin kasa kullun sai wani ya fito a gidan talabijin ya tafi fiki da ido sai ka ce dan wuta kuma ya san ƙarya yake yi a zo a yi ta wani zazzar ido mun ɗauki matakai za a yi maganin zazzabin cizon sauro da yake shan ai kai ne sauran da ke shanye jinin talaka ba wani sauro ne wani sauro ne ke shanye jinin talaka fi da kai a kullum sai ya zo mutane da wani turancin banza wani menene zaizayar ƙasa to wai to wai tambaya nan guri ina za a je wayannan matasa da aka yi amfani da su aka dulme kansu wasu aka mai da su mahaukata wallahi naga abun mamaki jihar Kano ta taba tara irin wayannan matasan na siyasa aka je aka ainihin aka yi kamfin nasu akwai inda aka yi kamfin din wasu daga cikin irin wayannan matasan cikin irin makarantun da aka yi kamfin da su a nan kan hanyar kaduna kamin ka shiga cikin garin kamin ka shiga kano akwai wata makaranta ta tsohuwar makaranta koyon aikin gona ne ko menene a nan aka tara wasu daga ciki ina cikin wa'anda aka gayyata akan su je su yi musu wa'azi wato ana so a dan canja halayen su sannan aga ko akwai da za a dan nuna musu wata sana'a su koya daidai sanda na isa wurin matasa ne yayan musulmi wallahi na samu ne ya fito ne yana yin ashar yana cewa mun ji labarin wai za a sa malamai su mana wa'azi to ko annabawa aka turo annabawan ma annabawan ‘ya'yan eh, musulmi ne an mai da su mahaukata ƙarshe maluma da suka zo suka ce ya za a nace kakku musu magana ku bari a kira sallah inda sun zo masallaci za a yi sallah da su to daga nan za a fara da Allah ya taimake mu ya aka sai aka lokacin sallah ya aka kira sallah aka ce to a zo masallaci a yi sallah to kaga mace ka baki kai musulmi ne kaga dai zaka zo masallaci sai kai alwala aka aka shiga aka yi sallah ana gama sallah na miƙe a cikin masallaci na fara nasiha na ce wata rana a ƙasar America sai suka tsaya suka saurara saboda ba zai ka fara wa'azin da aya ko hadisi ba amma cikin taimakon Allah a cikin kwanaki biyu kamin a gama sai ga da su ake kwana ana sallar tahajjudi daga abin da ya ban mamaki akwai wanda ya zo yana mun fatawa yana haka ramakalla ni nazo masallaci zan yi sallah ni sallar magariba zan yi to bayan na gama an fito waje sai wani ya ce mu ai sallar isha ka kuma ma raka hudu aka ni ban gane ba sallah ta tayi ko ba ta ba ƴaƴan <laughs> waye wannan ƴaƴan musulmi ne su suka mai da su wannan 'yan siyasa da Allah su 'yan siyasa ina yayansu suke ina yayansu suke su sun mai da yayan talakawa mahaukata amma su yayansu sun kwashe su sun kai su turai suna karatu wasu na singapore wasu na manchester university wasu na cambridge wasu na miami wasu las vegas wasu chicago wasu ko'ina a duniya sun watsa yasu suna karatu wanda irin shegantakar da malamai su ma suka bullo da su wai yanzu shi wannan mai alkebba ba gugan da yake ta yawo gari gari yana bata da yadda duk lokacin da ya tashi zai yi magana ai na cikin garin Kaduna muke ai a Kaduna muke duk sanda ya tashi zai yi magana me yake cewa ƴaƴansa menene mahaddatan qur'ani ne ko ba kai yake cewa ba yana da yaya wajen 40 duk sun haddace qur'ani da babba da karami da bazawara da budurwa da mata aure da waye da dan auta da na tsakiya duk sun haddace qur'ani to wace irin cuwa-cuwa ce wannan akramakallahu zaka ɗebe yayanka ka turke su kai ta koya musu qur'ani yayan talakawa kuma karatiya musu kowa tarbi a wuya da tuntaye sai ka ce hanjin akuya kamar da su zakirai ma wace irin mugunta ce wannan in gaskiya ake so da ka koya wa 'ya'yanka qur'ani 'ya'yan talakawa ma ka bari a koya musu qur'ani mana dan me 'ya'yanka zaka turke su ka rinka cusa musu qur'ani amma 'ya'yan talakawa ka rataya musu tarbi ka ce ku ta zikiri sai kun haukace dan me bamu ga 'ya'yanka kwara ɗaya ɗaya zakiru a cikin su ko akwai zakiru a cikin 'ya'yan shi kun taba ganin shi ya fito yana jijjigawa kun taba ganin wani alaramman da ke cikin tafiyar yana jijjigawa kun taba ganin wani mai tafsiri dan a tashe kun taba ganin wani masanin muktasar dan amore irin wannan kun taba ganin wani irin wannan dan amore irin wannan kun taba ganin ciyaman na local government da ya zama zakiru commissioner zakiru director permanent secretary gwamna senator dan majalisa to dan me kun ga irin waccan ciwaciwar ta 'yan siyasa ita ce ta shigo nan yadda aka mai da 'ya'yan siyasa suka mai da 'ya'yan talakawa mahaukata su kuma 'ya'yansu na karatu yadda suka murkushe kanku to abin da suke bukata har yanzu shine 'ya'yan su su kuma nan gaba su zo su murkushe 'ya'yanku to haka ake har a harkan malantan ma yadda kai ka zama muridinsu kake musu hidima to ɗanka shi ma ya tashi bai san komai ba sai dai yayi wa ƴaƴansu hidima su kuma ƴaƴansu su zama malamai sai ya zama kashin dankalin babu ran da za a ruguza kashin sai ya zama kullu na sama kawai shike murƙushe na ƙasa haka za a ci gaba da tafiya wannan yana nuna muku irin rashin gaskiya da irin rashin tsarin da ƙasar ta samu kanta a ciki wannan ai zalunci ne idan gaskiya ake so maganar da ake ta yi ana cewa ana so a gyara ilimi a Najeriya ai ba mu taba samun lokacin da ya kamata a ce ilimi ya gyaru a Najeriya kamar yanzu ba me yasa na faɗi wannan magana shugaban ƙasar Najeriya is an academician malamin makaranta ne mataimakin shugaban ƙasar is an academician malamin makaranta ne ministan ilimi doctor ne an academician malamin makaranta ne ministan ilimi karama academician malamar makaranta ce daga principal a makaranta ma ta wuce can kenan ba lokacin da ya kamata a ce a inganta ilimi a Najeriya kamar yanzu idan har da garki ana so a inganta ilimi a Najeriya ya kai shugaban kasar Najeriya ga shawara idan kai aiki da ita wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahu ilmi zai inganta a Najeriya idan ba aiki da ita ba duk wata hanyar da ake cewa za a inganta ilimi ƙarya ne shafa labarin shune ne yaudara talakawa ne idan ana so walfauru da gaggautawa fararun farilla ne a shirya doka a kai ta sanar da house of assembly a shirya bil a kai a yi fasit din bil din kuma kai shugaban kasa karanta rantaba masa hannu wannan bil a tilasta duk jihohi su yi amfani da shi wani bil ne wannan a yi doka cewa daga yau najeriya duk wanda ya kai matsayin darakta zuwa permanent secretary zuwa commissioner zuwa special advisor zuwa special assistant zuwa director na any board and prostatus zuwa chairman na dukkan wata shigifa ta gwamnati zuwa gwamnonin Najeriya 'yan majalisun tarayya sanatoci 'yan majalisun matasa na samari 'yan majalisun tsofaffi manyan kusoshi da 'yan rubda ciki a yi doka daga yanzu har ƙasa ta nade ba a yi ɗaya daga cikin su ya kai ɗansa private school ba su kwaso 'ya'yansu gaba da su dawo da su makarantun gwamnati idan suka kwaso suka kawo su makarantun gwamnati za a inganta makarantun ko ba za a inganta su ba amma ya za a yi mai gida ka ce an yi girki a cikin gida amma ka ce kai naka daban a je a siyo maka a hotel ai alamu na nuna baka yi irin cefanan da ya dace a cikin gidan ba da ka yi cefanen da ya dace a cikin gidan da shi za a ci idan ba wannan aka gyara ba duk maganar da za a yi yaudarar talakawa za a yi a yi doka ce a mana local government ciro 'ya'yanka da su firamarin gwamnati da Allah za a inganta firamare ko ba za a inganta ta ba kwamishina kwaso to yanzu a Najeriya da wuya ka samu jihar da kwamishinan ilimi ma ya da ɗansa a kai shi makarantar gwamnati kwamishinan ilimi ba shi ne kwamishinan ilimi ba shi aka ce lura da makarantu to shi ma yayansa ba sa karatu a makarantun gwamnati permanent sakatare na ministry of education yayansa ba sa makarantun gwamnati to ya za a inganta makarantun gwamnati ai tatsuniya ce wannan shafa labari shuri ne babu inda za a je da wannan ba gaskiya bane wannan shine babban bala'in da yake fuskantar Najeriya yau ƙasar an kai matsayin da duk arzikin da Allah ya ba kasar babu inda ake da matalauta da ke cikin bala'i kamar Najeriya bincike ya tabbatar da a Najeriya basic needs da ya kamata a samu da dan adam duk duniya ake bukata a same su Najeriya ba a samun waɗannan basic needs menene babban bukatar dan adam ana ran maje ka cikin suratu daha annabi adam ma da Allah zai kai shi aljanna ya gaya mana bukatun dan adam su za a fara warware masa aljanna menene Allah ya ce inna laka alla tajua fiha inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra وأنك لا تغمأ فيها ولا تف ولا تضحى وإن أبو بون قد أخذ سنة بقاتة آدم الدنيا إن لك ألا تجوع فيها Allah ya ce wa annabi Adam in an kai ka aljanna ba magana yunwa akwai yunwa a Najeriya ko babu bincike ya tabbatar da a Najeriya kashi goma sha biyar cikin ɗari ke iya samun abinci sau uku a rana su ci kashi goma sha biyar cikin ɗari kashi tamanin da biyar cikin ɗari da barbaru kawai ake daga n101 sai n011 sai n011101 sai n001 sai n010 sai n10 zika akwai n000 kenan abinci ba a kasar ya zama matsala ko bai zama matsala ba talaka abinda zai ci ma ya gagare shi talaka abinda zai ci ma ya zama matsala je ka kasar saudiya mun fi su arziki mun fi su arziki ana magana abinci ake magana abinci a saudiya kuliyar saudiya ta fi dan najeriya jin daɗi mage ta saudiya je ka saudiya ka ga mage wallahi alhaji zai bare cinyar ka zaka jefa wa mage in ta sunsuna ta sunsuna sai ta kauda kai ta gaji da wannan da Allah ka dauko cinyar kaza mage ta gaji ne a saudiya kaza ke expiring kun sanya kaza ke expiring wai ta dan dade a duniya da ta ba wai yanzu an yanka ta wai za a ji kashinta da dan tauri tauri to wai ba za su ci ba ta expire wai sai wacce take da kuruciya kazar yar matashi ya matashi haka wai naman ta yafi laushi da kashin da komai zaka iya murjewa to ita ce wata dan saudiya zai ci amma in ta dan dare ta kai wata takwas zuwa shekara ɗaya to ita kashin ta yayi tauri wannan sai dai a diba a zubar tikari su diba ta zama gumama shi ne wanda ake zuwa ana yan alhazan najeriya sun je a rinka soya musu in ya dawo najeriya kuma ya ta ba da labarin kaza har baɗi ta zo shi ba Larabe bai cin wannan duk talaucin ka a saudiya idan za ka ci abinci za ka juya gwangwamin madara daya da rabin kaza har a gidan kurkuku akwai dan uwa yana gaya mun sun zauna a gidan kurkuku a Saudiya a prison amma ba a taba kawo masa abinci ba face da rabin kaza ko addajaja almashawiya ko addajaja shawwa ko addajaja alal faham da asir burtukal asir manju asir magalgal wannan a gidan kurkuku ne da dan gidan kurkukun saudiya da dan najeriya wasu jin daɗi inna laka allah ta ju'a fiha wala ta'ara ba za ka zauna da tsiraici ba a saudiya ne za ka samu talaka bai wanke riga da kudin wankin da kudin sabuwar rigar kusan daidai ne saboda ka sai sabuwa ya sama shi ke talaka amma bai wanke riga kullum zai iya sa sabuwa talaka bai wanke riga inna laka Allah ta ju'a fiha wa la tara ba yanzu sallah muke fuskanta ba talayya ka kalli masallacin idi da kyau wallahi in baka yi sa ba sai ka dauka sallar roƙon ruwa ka fito saboda za ga kowa kawai asha asa agabara, gashin kansa ya ci cure yayi kura yayi shajaran majaran ta je mu ya je me ya kode ya mu kai wai na dukiyar kasar take wai na take wai na take wai me yake faruwa kullun cikin kwamitocin bin sawun barayi ake wai saboda me ya za a yi rijiya ta bayar guga ta hana kai ya ku jagororin najeriya wallahi bayan duniya akwai lahira bayan duniya akwai lahira wai kada a ɗauka cewa yadda ake rayuwa ana ta harkoki ana shiga mota ana ɗaga glass ana muzurai an sake ac ana shiga bulletproof look your excellency your jeep is just a bulletproof but not a mala'ika mutuwa proof wannan motar taka bulan proof ce kawai ba mala'ikan mutuwa proof ce wallahi in ma mala'ikan mutuwa proof ce akwai lokacin da ba mala'ikan mutuwan ne zai zo za a girgiza gaba daya tafi ne wa nufika fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man ardi illa fi wa man ardi Allah نفق فيه أخرى ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله يتي ونفخ في سوري za a yi busa a cikin kaho fasa'i man manfi samawati wa man ardi wanda ke cikin sama da wanda ke kasa a daidai wannan lokaci za su faɗi su mutu gaba ɗaya a wannan lokaci gaba ɗaya su za su suma a wannan lokaci fasa'i man manfi samawati wa man ardi illa man sha Allah sai dai waɗanda Allah madaukin sarki ya toge wallahi ba haka za a ci gaba da tafiya ba akwai lokacin da ko kaki ko kaso honorable ko kaki ko kaso your excellency ko kaki ko kaso mai girma ciya chairman ko kaki ko kaso mai girma sanata ko kaki ko kaso mai girma dan majalisa ko kun shirya ko ba ku shirya ba ko ka shirya ko ba ka shirya ba akwai lokacin da waja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kuntum sakaratul maut bil zalika ma kuntum tahid ah! kun san su manyan kasar nan da dama daga cikin su mutuwa masu dauka in ka mutu laifinka ne sakacinka ne sa ka mutu mamaki kuke yi ku bari idan wani babba ya mutu ana ana ana zuwa lokacin da za a jana'iza sa ka zo ga ikon Allah wallahi da wani ya zo cikin rushe shi ya jib an bude ya fito yana saba rigarsa ta sha stati abinda zai fara tambaya ana Allah ya ji kansa ayya mutu ya ce lo ba mutuwan ta damin ba what is the cause what is the cause <laughs> weba ba mutuwa ta dame shi ba ya jawo mutumin ya mutu what is the cause sai fara bin aina ai na aka kwantar da shi sai ce ai an kwantar da shi a gada-gada clinic wacce take doso sai ce oh god no i had been telling him na sha gaya masa ya zai tsaya wa'annan ƙananan likitoci quack doctors rinka wasa da shi ni na san wata asibiti a germany da an kai shi i am 100% sure he will have been alive by now wa ya san asibitin da an kai shi da zai nan da rabe mutu idan kuma ya ji an ce ayi accident ne yayi accident okay ya direban ya sai experience aka ce ayi ranka da direban kwararre ne yayi shekara 22 na tuka mota ba bai taba accident ba sai wannan karan kai dai abin da ya tsautsai ne Allah ya kawo ya ce okay okay okay ana canja tire position every 1000 kilometers sai har yanzu bai da Allah ne ya yi wai idan ka mutu magani suke laifi ne akwai matakan da ya kamata a ɗauka rashin ɗaukan wannan mataki shi ya jawo haka wallahi ba haka lamarin yake ba akwai lokacin da zaka zama ga ku a kwance akan gado an kewaye ka ya ibn adam waladatka ummuka bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fa amal li nafsika an takuna idza baka fi yawmi mautika dahikan masrura ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka ka zo duniya kana kuka a wannan lokaci ga mutane sun kewaye kai kana kuka su suna dariya to akwai ran da kuma za su kewaye ka ranar suke kuka ranar kuma za ka bar duniya ana ya sha ruwa a ce an yi sha ma amai yake ya sha kunu a ce ai bai ma ya wuce to ya zai ya wuce bayan ya riga cinye nashi tun da ya zo duniya an kirga kwarar gero da ta masara da ta shinkafa da ta waye nawa zai ci ya cinye nashi yanzu sauran na jama'a ne ya za a ya wuce ai ba zai wuce ba ya zai ai ba zai ma ba ya riga ya cinye nashi nawa suka saura na jama'a ne suka saura to a lokacin ne kuma at sakaratul maut bil haq lokacin ne magagin mutuwa zai zo da gaske wallahi a lokacin in dun Najeriya gatan ka ne babu mai iya ceton ka ba za ka gyara ba yana kona mana rai wai me yasa mutanen nan wai ba su iya daukan darasi ne Allah yana nuna musu darussa amma ba su iya ganewa dan me ba su iya koyan darasi daga wane su su koyi darasi wai ofisoshin nan da aka shiga ana da woma ciki ko ana fitowa duk gidan gwamnati in kaje za ka ga an je rahoton tsofin gwamnoni gwamnawa ne faron kaza 18 kaza kaza zuwa kaza gwamnawa ne 19 kaza duk haka za a jero su har a iso shi kuma sai a sa nashi sai a sa shekarar da ya fara sai a bar blank ana jiran ran da zai sauka wa kuma duk bai gane cewa shi zai fita ba saboda tsabar rashin kan gado wai duk wannan bai koyi darasi ya gane cewa fa akan hanya yake zai fita waje ba ya za a ce kuma har yanzu ba a koyi darasi akan wannan ba dan me ba za a koyi darasi ba dan me ba za a koyi darasi ba gani ga wani bai ishi wani tsoron Allah ba na san wanda ya yi gwamna a najeriya lokacin da yake gwamna an taɓa fatattakar wata mata daga gidan gwamnati kuku ce laifinta shine ta haɗawa wa 'ya'yan gwamna shayi da bambitan da jiya aka bude gwangwami an bude gwangwamin jiya wai iska ta hura wannan gwamnan bai mutu ba wannan gwamnan bai mutu ba sai da wallahi da ido na Allah ya nuna mun shi yana maula da ido na wallahi sai da ne wallahi mun yi sallah a wani gidan gwamnatin jiha sai gwamnan sai yake tambaya ta yake ce malam ka san wannan na kalle shi ban gane shi ba saboda ya dan yi baki haka ya sha ya canja kala sai ya ce ban san shi ba sai ya ce ai wani ne na ce aran kai daɗe sai muka gaisa ya canja ya zama abun tausi akwai gwamnan da ya daga gidan shi zai sayar a nan abuja sai wani gwamna shi da yake ci akan gado a lokacin sai zai saya sai ya ce a miliyan 200 sai ya ce masa ka kara ya ce ai na yi kokari ya ce ka san me yasa na ce ka kara ya ce a'a ya ce dan kai ma sai da shi za ka yi watakila in ka siya da daraja ran da ka siya Allah ya kawo maka wanda zai siya da daraja ya ce ban gane sai da shi zai yi ba ya ce irin Allah ya sadda aka mutaci ne kai ma maka irin ta za ta ci irin Allah isa da ta cinin kai ma za ta ci ka ce me ya faru Ya ce sanda na sauka ina da gidaje sun kai 200 Ya duk na sai da su saura guda uku yanzu ka sai wannan saura biyu su ma na san sai da su zai shi wannan bai gane wa'azi ne aka mashi bai gane wa'azi ne a nan najeriya na san wanda ya zama shugaban kasa ya gama ya sauka wasu suka je za su gaida shi za su tafi shi matasa ku tsaya muku nasiha suka tsaya ce duniyan nan ku bi ta a hankali saboda me yace kun gani nan gurin sanda nake shugaban kasa duran da zan zo nan gari mu sai an samu wanda za su mutu saboda tsabar jama'a da za su taru yace amma tun safe ba wanda suka zo suka gaida ni sai yanzu ku da kuka zo yanzu yanzu na zama ba kowa ba sai fashe da kuka kuka ta yi a lokaci na san gwamnan da sanda yake gwamna yassa in za ta yi wanka da tsohon wata take wanka ba ta wanka da ruwan famfo kun san wani abu mamaki ita yarinyar ba ta mutu ba da ranta sai da ta ga uwarta tana kulla zubo tana kankara eh ana sayarwa ce bai wannan kasar ta najeriya na san gwamnan da shi ma ya gwamna shi kuma lokacin soja a nan najeriya wanda Esa suwan wuta take siyo a wanke mata motar shi in za a wanke motar shi a kawo suwan wuta a wanke yana nan bai mutu ba amma yanzu yana gona kullum a gona yake yi yana nan da shi ba yi da shi kamar ba bai duniya an taɓa yin wani taro a nan jihar kaduna aka yi taron wani gwamna ya zo ya sake samun wani gwamna mai cin gado a nan sai ga wani tsohon gwamna cikin tsofin gwamnonin da suka taɓa yi a nan jihar ya zo sai gan shi ya canja kala haka ya kode sai ki shawanta kamar his excellency ne, shi wannan gwamnan bako da ya zo daga wata jiha yake faɗa wa shi wannan gwamna cikin gwamnonin da aka yi a nan kaduna wancan ba ya shi ne ya ce look he ya gan shi ya ji jiki ya canza kala sai shi wannan shi ɗaya gwamnan sai yake faɗa wannan sai yake ce masa look ai problem da aka samu shi when he was a governor wato he bai yi proper planning ba kaji wani bai proper planning ba sannan baya da good financial management you see you must plan short term plan and long term plan wai to ina za mu je ne ya ku Allah ku saurara wani abin da zai baka tausayi yanzu a Najeriya idan an samu shugaban da yake so ya kamanta adalci ya kamanta a dan yi gaskiya to matsalar da zai samu shine wa zai taya shi a aikin sai a rasa duk wanda ya jawo sai a samu shirgegen barawo ne duk wanda aka kawo sai a samu shirgegen barawo ne karshe in kai wasa in kana da hawan jini ko wani abu sai dai ka mutu duk wani yunkurin da ka zo da shi akwai wanda za su yi frustrating duk wanda kai trusting sai ya ci amanar al'umma ba zai rike ba idan yau aka ce lokal gamman an zaɓi sabon ciyaman ya zo da kyakkyawan niyya zai amfani al'umma to da ya zo sakatariya ta lokal gamman ko su tsofin kuraye da zai samu wani tsohon trejara wani tsohon sakatare wani tsohon odita wani tsohon suto kifa wani tsohon wasu tsofin yan ciwaciwa su zai samu da ya zo ya zana su ce ta woke ranka kai dade kaga ciyaman wane mun ba shi shawara mun ba shi proper eh, guidance and counseling but he didn't compromise now he ended up in problem kaga honorable wane we show him the way but he refused yanzu yayansa a public school suke karatu honorable wane mun we told him we will arrange it but he refused yanzu maganar da ake bai da mota mai kyau mu mun gaya maka wurin nan ba tabbata ake ba we know how to arrange it and it is fire proof ba mai iya gane ba mai iya ganewa kawai kamiya an kara sai su ce to su za su tsare da za a yi kan yi an sun yi convincing din shi sai kaga an mai da shi wani irin tekeken barawo a wannan lokaci kuma kami an kada sai ya gamsu shi kenan ba mai ganewa tun da ba mai ganewa sai ya rinka sata kudin talakawa ba shi ba gani wai kaji ciya mana local government zai tafi wuken abuja ya tafi da dubu ɗari biyar a kwana biyu wai ya kashe kudin har ya ci bashin dubu ɗari da hamsin kamin ya dawo kuna ji na fa yanzu a cikin wayanda ake ta ana kokari ya zai kamo su wai sai ka samu mutum ɗaya kusan duk wata babban ƙasa da za a kira a duniya capital na ƙasar yana da gida gidan nan shi bai ma san yaushe zai je kwana a gidan ba bayan haya aka sa a ciki ba amma yana biyan ƙasar harajin kuɗin gidan yana biyan ƙasar wato yana biyan masu gadi da ke gadi a gidan yana biyan mai bayan fulawa yana biyan mai kunna wuta da kashewa yana biyan kilina yana biyan mai goge carpet yana biyan mai gyara tarazo yana gida mai mopin din tile wajen ma'aikata goma sha wani abu a kowane wata yana kashewa gidan daga miliyan uku zuwa miliyan biyar yake kashewa gidan bai kuma san yaushe ma zai je kwana a gidan ba yana da irin wannan gidan a ƙasa kaza yana da shi a ƙasa kaza yana da shi a ƙasa kaza wannan wace irin sata ce ta hauka da rashin hankali me za ka da kuɗi a daidai lokacin da 'ya'yan talakawa yaya ma za su je jami'a su karatu ya gagara yaro ya gama secondary school yana da five credit including math and english ga admission zai iya samu a jami'a amma babu wayanda za su iya sponsorin din shi baban shi talaka ne bai da halin da zai dauka nauyin shi karshe yaron sai dai ya tawanta garariya sai dai ya samu karamar sana'a ba laifi bane ya karamar sana'a amma da a ce an samu babba da je karatu shi cewa sai kaga sai dai ko ya samu mashin ya kafu kafu ya ta buge buge na tunanin ya zai fara diploma ko ya zai fara NCE da haka da haka har ya rungumi kaddara ya gane karatun ya fi karfin shi durƙushi ga kuma irin wayannan shirga shirgan mutane sun ɗabi dukiyar al'umma sun yi rubda ciki a kanta an bar 'ya'yan talakawa cikin halin da aka basu a ciki kai Allah mun gode maka da ya zama bayan duniya akwai lahira da duniya ce kawai da mun shiga uku to amma bayan duniya akwai lahira akwai ran da in ka cuci al'umma kana wutar jahannama talakawan da ka cuta ka zalunce su in sun bi Allah suna aljanna a nan duniya ba su kai su ganka ba balle su hannu da kai balle su hudda da kai amma idan kiyama ta tsaya wallahi kai zaka rinka maula a wajen su ba su za su yi maula a wajen ka ba wallahi sai ka gama gwamna a duniya ka zama dan maula a lahira ka gama gwamna, wani zai ce ah, a lahira ma ana maula ne ana maula mana alarama kai baka san ana maula ba ka rama ba su aje kacan cikin suratul arafi wana da ashabun nari ashabul jannati ashabun nari ashabul jannati an afidu أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار ‘yan wuta yanzu suke kiran ‘yan aljanna suna ana fi alaina min alma da Allah ku dan san mana ruwa ku taimaka mana da ruwa ku dan kwararo mana ruwa mana musha aw ma razaqakumullah ko kuma cikin abin da Allah ya zarta ku da shi na kayan abinci na dan lemo ko apple ko guava ko gwanda ko sai ita aljanna ba kaman duniya bace duk duniyar nan da kake gani da za a sai da ita ba za ta iya sayan pegi 50 by 50 a aljanna ba ploti ba gini ba za ta iya saya ba aljanna duk duniya gaba ɗayanta saboda aljanna wani irin wuri ne da Allah ya tanada saboda bayin shi da kwarai aljanna idan zaka je aljanna kamin ka isa aljanna da tafiyar shekara 500 zaka fara jin kanshin tularen yan matan aljanna kan ka isa aljanna da tafiyar shekara 500 zaka fara jin kanshin fulawar aljanna kan ka kai aljanna da tafiyar shekara 500 zaka fara jin kanshin farfesun aljanna da miss grill da shish kebab da pepe chicken da cow leg da cow tail da cow tozo da cow tarabi sai ka isa aljanna ba daga nesa zaka fara jin kai shi za a siya amniyatin min zahabin wa amniyatin min fidda tubalin zinari da tubalin azurfa da shi aka gina aljanna turbayar aljanna garin turaren almiski ne wato duwatsun da ke aljanna tsakoyi da ake tuntube da su dunkulan lu'ulu'u ne a cikin aljanna talaka a gidan aljanna shi ne wanda fadin gidansa kamar girman duniya sau goma talaka a aljanna ke wannan suwa kenan yan aljanna bishiyar aljanna ba tsani ake sawa ba in za hau ba a sa tsari ita cewa Allah ya kudufuha qutufuha daniya Allah ya ce yayan bishiyar a kusa suke saboda bishiyar da remote control take aiki in kana so ka dinki yayan bishiyar sai ka danna remote control daga can sama tana da spring sai ya withdrawing ɗinta down and down and down down ka faɗa min wani wuri mai kama da wannan a ina za ka same shi ina za ka same shi ba ta maka kaji abuja kana zina da karuwai ba kowace kazama ba ta wankan haila ba ta wankan jinin biki yi zina da matar aure yi da budurwa yi da tsohuwa yi da yar banza yi da yar sakara da yar laza da yar hudama da yar ba ta maka kana zina abuja ba ku yi haƙuri ku bi Allah ku je lahira Allah ya ba ku ‘yan mata irin na aljanna su ‘yan matan aljanna ba irin ‘yan matan duniya ba ne Allah maɗaukin sarki ya ce wa hurun in wa hurun in yaya suke alarama ka amsalin lu'lu'il maknun wato kalmar hur abinda take nunawa matar fara ce kyakkyawa ce idon nata babba ne baki baki ne wulik farin fari ne kaltas wa hurin ain Allah ya ce ka amsalin lu'ulul maknun kamar lu'ulu ne ke cikin kwansansa a dan buda kadan a dan bulluko da shi kadan yadda zai hasko dau to haka take dau ita matar aljanna da matar aljanna za ta shigo cikin masallacin nan duk wanda ke masallacin nan zai mutu saboda bala'in kenta. kowace kazama ba ta wankan haila ba ta wankan jinin biki kayi zina da matar aure kayi da budurwa kayi da tsohuwa kayi da yar banza kayi da yar sakara da yar laza da yar ma da yar ba ta gama ka kana zina abuja ba ku yi haƙuri ku bi Allah ku je lahira Allah ya ba ku ‘yan mata irin na aljanna su ‘yan matan aljanna ba irin ‘yan matan duniya ba ne Allah madaukin sarki ya ce wa hurun ain wa hurun ain yaya suke alarma ka amsalil lu'lu'il maknun wato kalmar hur abinda take nunawa matar fara ce kyakkyawa ce idon nata babba ne bakin baki ne wulik farin fari ne kaltas wa hurun ain Allah ya ce ka amsalin lu'ulul maknun kamar lu'ulu ne ke cikin kwansansa a dan buda dan a dan bulluko da shi kadan yadda zai hasko dau to haka take dau ita matar aljanna da matar aljanna za ta shigo cikin masallacin nan duk wanda ke masallacin nan zai mutu saboda bala'in kenta. da matar aljanna za ta shigo saboda tsabar zakin muryata a ce ta shigo nan gurin ta kalli alarama ta ce alarama sai ya faɗi ya mutu saboda bala'in zaƙin murya ta mutuwa zai kai kuma ba ba zawara aljanna kowace budurwa ce fihinna qasiratu hunna in sun ƙabala hun wala jan ƙabala hun wala jan sai Allah ya ce mai tambaye su tambaye su ayi ala rabbikuma tukazziban yaya suke yaya suke ka annahum الياقوت والمرجان اها مجاكبه مجاكبه بأي آلاء ربكما تكذبان سلكا قبا يتي فيهن خيرات حسان فيهن خيرات hisan sai Allah ya ce me fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban ya suke ya suke ya suke yakumikuhunna insun wala jaa Allah ya ce mai sai Allah ya ce mai ayi ala rabbikuma tukazziba wataƙila ma wata yadda kun cutar kanjamau ce ka ɗauko kun san kanjamau tana gyara sai ya je ya ga mazina ya yi a falo ya yi a toilet yi a three seater yi a two seater yi a one seater yi a dining table ci sai kan jama'u ta shi kawai sai ya fara kodewa sai ya fara tamukewa sai ya fara lahira salamu alaikum sai ka ji ya fara wasiya sai yana kan gado zai mutu kuma ga wani imanin karya da gaskiya ya sake zuwa wannan lokaci da an ce ya jiki shi to da Allah o oh, sai yanzu ka dawo ga Allah to gasu suna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah duk wanda yake Allah ya saba wa Allah ya cuci al'umma ya bijiro dokokin Allah sai ya samu kansa a wannan matsayi a lahira qalu sai yan aljanna su ce musu inna allaha harramahuma alal kafirin Allah ya haramta ruwan aljanna da abincin aljanna ga kafirai kun ki ku bi Allah kun butulcewa Allah ba kwa ciki idan abin ya gagara yan aljanna sun ki saurare su ci ta mu koma wajen masu gadin wuta watakila za su taimaka mana wa qala allazina kafaru li khazanati jahannama wa qala allazina kafaru li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma <laughs> yukhaffif 'anna لهن يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله يتي وقال الذين كفروا كافرين ذاك جسنا فدا وين دسكك الله سكك بين دوكوكين الله لكذا لكذرة جهنم كما سوى قادم وتر جهنم سيتي ربكم ku roƙa mana ubangijin ku yukaffifi anna yawman min al'azab ko da yini guda ɗaya a sauƙaƙa mana daga bala'in wuta ku roƙa mana ubangijin ku roƙa mana ubangijin ku masu gadin wuta su kyale su wuta ta gasa ta gasa ta gasa sai bala'i yayi bala'i su maimaita a lokacin masu gadin wuta za su yi musu magana su ce awalam takum ta ta ta ta ta da da kuna duniya eh ku taku kum rusulukum bil bayyinati shin manzannin ku yan aika da Allah ya turo ba su zo muku da hujjoji ba ba ma wa'azi a duniya ba akwai wanda zai ce ba masa wa'azi a duniya ba akwai wani a Najeriya da ba a wa sako ba A ku taku kum rusulukum bil bayyinati kalu bala su ce eh an gaya mana amma muka kunnan kashi kalu zan ce fa da uto ku ci gaba da roƙo muka ba za mu sa baki a wannan harka ba ta fi karfin mu Allah ya ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalal addu'a kafire ba ta cikin kowa sai cikin komai sai cikin bata inji Allah madaukakin sarki idan sun buga sun buga wajen masu gadin wuta ba a samu kofa ba sai su ce to mu koma wajen shi shugaban masu gadin wutan mana wa na dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka wa na dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka qala innakum makifun sai su ce ya malik ya kai malik mala'ika da ke gadin wuta liyaqdi alaina rabbu ka roƙa mana ubangiji mana amma ba za a cire mu ba a karbi rayuwar mu mu huta da wannan bala'i da muke ciki mala'ikan zai kyale su ba zai ansa musu ba malamai suka ce sun yi shekara dubu suna wannan ihu suna kururuwa Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da bala'in lahira sun yi kururuwa sai sun yi shekara dubu suna ihu kala sai kalle su yace ce inna kun maki suna ku masu dawwama a nan ne ku ta zama permanently permanently permanently a nan duniya da kake wutaran kanka an baka sakatare abuja kana sakataren dindindin wai ce maka akwai dindindin a nan duniya dindindin kai ka manta da shi yayi dindindin ko ya koma gona kai sun buga sun buga ana abin ya gagara to a lokacin kuma sai a koma ga Allah dan aljanna an yi mauda sun ki saurare su mala'iku masu azabtarwa sun ki su saurare su shugaban mala'ikun da ke gadin wuta ya ke saurara to ya za a yanzu sai su koma zuwa ga Allah kuma a lokacin sai ka ji suna to mu fada wa Allah da yanzu mun ansa laifi mun ba ko to wahala ba rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini fa ta rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini fa tarafna bi dhunubina hal ila khurujin min sabil qalu سيسي ce rabbana ya ubangijinmu amatta nasnataini ka kashe mu sau biyu ya Allah wa hayata nasnataini sannan ka rayar da mu sau biyu ya aka kashe ka sau biyu da babu kai kaga kana mace sannan yanzu ga haka zo duniya wata ran zaka mutu ka mutu sau biyu ko baka mutu ba wa hayata nasnataini ka rayar da mu sau biyu yanzu ga ka a raye bayan waccan mutuwa da muka ambata idan an hura kaho bayan ka mutu kuma za a sake rayar da kai shine wa sanatai nasnataini sai su ce fata rafna bi zunubina ya Allah mun karbi laifuka mun yi tirafi mun yi confessing confess abin confession is better than witness kenan mun yi confessing ya ubangiji mun karbi laifin mu fa hal ila khurujin min sabil yanzu da mu akwai wata hanya da za a iya bi mu fita daga cikin wannan wuta nan take sai Allah ya ba su ansa yace zalikum bi annahu idza du'iya Allah bi annahu idza du'i Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu فالحكم لله العلي الكبير الله يتي ذلكم wannan abu da kuka ya same ku ga dalili bi annahu yadda lamarin ya kasance idza du'iya Allah wahdahu kafartum idan an kira Allah shi kadai sai ku kafirce wa in yushrak bihi tu'minu amma idan an hada Allah da wani sai ku imani wannan shine babban bala'in da mafi yawan yan siyasar kasar nan suka fada ciki da ka zo kai wazi ka ce Allah sai su ma kallon baka da aikin yi ne amma da an ce ga wani shirgegen mushrikin boka da za a yi tsafi a hada bala'i da bala'i a yi su dabaru a yi surkulle a yi shirka a saba wa Allah nan suke layi haka ne ko ba haka bane kauye za ka ungurmin daji sai ka ga jib tana walƙiya tana ratsa lexus tana ratsa daji tana ratsa kargo da majamfari ina za ta je ka ga 406 tana ratsa ciyawa tana hawa kunye ta nufi wani kawai me zai je yau akwai wani gingime min boka aure babban bala'in da ke faruwa kenan akwai wani ciyaman na local government ciyaman ne na local government malaman tsubu saboda wai ya ci zabe kadangare aka samu suka kashe kadangaren suka yi wa kadangaren wankan gawa suka masa likafani irin wanda ake wa mutum suka masa sallar jana'iza aka je aka tona kabari domin ya ci zabe da Allah ya tashi maganin shi Allah ya koli koli da shi da shi da jam'iyyar da kowa ya kwantara su da ƙasa kuma yanzu magana da nake muku ya mutu yana kabari ya tadda abin da ya samu a shi idza du'iya Allahu wahdahu kafartu wa in yushrak bihi tu'minu wannan zaka ji cewa wai daga Nijar ake ɗebo bokai wai sai ka ji wai an ɗebo wato ainihin boka daga Nijar wani bokan ma sai a ce wai Abuzu ya zo amin kaji sai ka ce helicopter wai ya hau buzu ya taho idan aka buga aka buga wannan ta gagara sai su sake yin wata magana sai su ce rabbana يا أبنجي na وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون sai su ce rabbana ya ubangiji abinda da ya sa muka kafirce shine bamu ga wutar ba bamu ga aljannar ba bamu ga mala'ikun ba duk abinda ake faɗa da sirari da kuma ya Allah bamu gani ba da da ake faɗa mun ɗauka magana ba tabbas zan take ba domin duniya tana da matsala wasu maganganun haka suke wasu ba haka suke ba to yanzu kan abu sarna mun gani da idanunmu rabbana sarna wa sami'na ya ubangiji kuma mun ji abinda aka faɗa mana yanzu gashi mun ji da kunnenmu mun gani da idanunmu rabbana sarna wa sami'na farji'na na amal saliha ya allah a mai da mu duniya idan an mai da mu duniya ya allah mun yi alkawari za mu yi aiki na ƙwarai ya allah inna muqinun inda muna shakka ko muna kokonto yanzu mun sakankance mun yadda wannan bala'in azaba da aka ambata haka ne ya ubangiji kai suna faɗin wannan magana kun san an da Allah zai ba su sai Allah ya ce musu fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum nasitum liqa'a yawmikum hadha na'am inna nasinakum فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون يا الله ya ce musu fazuqu bima nasitum fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha ku dandana na nasitum saboda abinda kuka manta kuka yi watsi da shi na a mai kuma haza, saduwar ku da wannan yinin yini da alkiyama wa zuqu azabal kulli ma kuntum ta'amalu ku ɗanɗana azaba ta dawwama saboda abin da kuka sance kuna aikatawa sun yi magana Allah ya ba su ansa cewa nan fa inda aka shigo an shigo kenan babu ran da za a fita babu ran da za a kauce wannan bala'i da ake ciki fazuqu bima nasitum liqa yawmikum haza yadda aka yi muku wa'azi kuka yi watsi da maganar lahira Allah ya ce ni kuma haka na sa ku a wuta kuma zan yi watsi da ku a wuta babu mai ceton ku inji Allah fazuqu bima nasitum liqa yawmikum haza inna nasinakum Allah ya ce wazuku azabal kulli ku dan azaba ta dawwama kai idan aka faɗa musu wannan magana sai su shiru sai sun sha azaba ta shekaru sai kuma su sake dago kai su sake magana da Allah me za su faɗa wa Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki yace wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yastarikuna fiha rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل kafur. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أولا لو lokaci يسير ka suna cewa rabbana akhrijna fi damu amai damu duniya ya Allah na amal salihan za mu aikata aiki na kwarai gairar lazi kunna na amal ba irin wanda muka aikata a baya ya Allah Allah sai kalle su sha kai da kake cewa rayar da kai amai da kai duniya awalam nu amirkum ashe ba mu rayar da ku a duniyar ba da baka taba zama a duniyar ba ne ma ya tazakkaru fihi man tazakkar tsawon lokacin da da zaka ji wa'azi da ka ji wa'azi tun wancan lokacin amma ka ki wa'azuwa ko akwai wanda ya tsallake duniyar babu wanda ya tsallake duniyar an shigo ta cikin ta tana aka zauna wallahi wani dan uwa yana faɗa mun cewa suka tafi dubai da wani cikin yan rubuta cikin nan hotel aka je za a ci abinci su biyu aka yi musu odar abinci abinci da za su ci su biyu dala dubu biyu ta amerika dala dubu biyu dala dubu biyu ta amerika a yanzu naira dubu ɗari uku ne da ɗan wani abu naira nawa dubu ɗari uku da wani abu to ne ce dubu ɗari uku da goma wai a lokaci ɗaya a zauna a ci abinci ne dala dubu naira dubu ɗari uku mutum biyu su ci abincin dubu ɗari uku da goma saboda kawai kudin talakawa ne wai kawai shine hujja abincin rana ka ci dubu ɗari uku a ka'idar hotel abincin karewa fi tsada to breakfast nawa ka ci nawa za a ci a dina kenan su biyu za su ci abincin miliyan ɗaya kowace rana ɗakin nawa za a biya ɗaki ana biyan dala dubu goma miliyan ɗaya da rabi to idan ya ɗauko karuwa nawa zai biya karuwar a irin wannan hotel ɗin sai ka samu wani babba ya kama ɗaki ko ya kwana ko bai kwana ba kullum zai biya miliyan ɗaya da rabi a wata ɗaya zai biya miliyan arba'in da biyar kuɗin ɗaki bai ma samu zuwa ƙasa ba balle zauna a cikin ɗaki saboda kudin suwaye kudin talakawa ne da ba lahira da an cuce mu. amma sauƙin abin akwai me akwai lahira ce a wannan lokacin ne ba raye kai a duniyar ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar waje a kuma nazir mai gargadi bai zo muku ba menene mai gargadi wasu malamai suka ce manzanni mai gargadi wasu malamai suka ce malamai masu wa'azi duk mai wa'azi ya shiga ciki me mai gargadi wasu malamai suka ce shine furfura idan furfura ta feso maka irin ta Adamu Aliyu nan wa qushaya ibi shayab wa daru bin nasi qulab inda na yawmal li shaksin fa fi gadin ya taqallab idan kaga furfura ta fi so maka to mutuwa ce ta shafa maka buluban sora a sa plate akai dining table wasu malamai suka ce wa ja'a kumun nazir mai gargadi shine mautul qara'in mutuwar abokai idan abokin ka ya mutu alama ne na mutuwar tana iya isuwa kanka in wanda suka girme ka ne suke mutuwa sai ka dauka ai kai ba zo kanka ba in na kasa da kai ne suka mutu sai ka ce ai kai ka wuce wancan matakin tunda baka mutu ba lokacin ka sha amma abokin ka da kuke tsara ya mutu za ka gane mutuwar za ta yi iske ka kai ake wa'azi an tauna tsakuwa ne a ba a ya tsoro. wasu malamai suka ce waje kuma nazir shine ka kai shekara 60 ko 70 a duniya da kai shekara nawa sittin ko saba'in to kai mai gargadi ya zo maka sittin ko saba'in ya zo a hadisi hadisi ne hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa ya kai shekara sittin ko saba'in Allah ya gama bashi uzuri ba wani uzuri da ya saura masa a wajen Allah shekara sittin ko saba'in da fa ba za ka san sanda za ta wuce ba ka an kara shekara sittin ko saba'in sai ta wuce baka sani kai ka ba samu saba'in ba ita ce mai yawan ba mu dauka kai shekara saba'in mu lissafa shekara saba'in ne kamin ka fara gane inda duniya ta nufa kai shekara goma haka ne ko ba haka bane sai kai shekara goma baka fara jin dadin duniya ba baka ma san me ake cewa dadin ba shekara 70 mu cire shekara goma saura shekara nawa idan kullum za a kwanta bacci da daddare za a kwanta karfe goma na dare ka tashi karfe shida na asuba kuma baka bacci rana sai gobe Allah ya kai mu ka yi baccin awa takwas idan kana baccin awa takwas takwas a kowace rana a kowace shekara za ka in mun ɗauki shekara approximately kwana 360 za ka yi baccin awa takwas takwas sau 360 shine wata hudu a kowace shekara baccin wata hudu kake yi shekara 60 wata hudu hudu sau shekara 60 shekara 20 shekara 20 ka yi su ne kana bacci sai mu sake kwace shekara ashirin sauran shekara nawa baka nemi duniya fa baka nemi lahira ba to mu dauka kullum kana jin bbc da safe awa daya a shekara ka je awa ɗaɗɗaya sau ɗari uku da sittin idan ka yi sau shekara sittin awa ɗaɗɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin zai baka wata talatin shekara biyu da rabi wannan kana jin bbc kana jin muryar amurka awa ɗaɗɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin wata talatin shekara biyu da rabi kana jin doci bele awa ɗaɗɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin wata talatin shekara biyu da rabi kana kallon network karfe tara zuwa karfe goma awa ɗaɗɗaya sau ɗari uku da sittin sau shekara sittin shekara biyu da rabi daga daga bbc zuwa doci bele zuwa kwalan zuwa kayi shekara goma kana sauraron labarun duniya har yanzu ba baka nemi duniya baka nemi lahira ba ba duniya ba lahira wannan duka labarun duniya ne labarun duniya mai karantawa to su labarun lahira sai shi za a baka su sauran shekara nawa mu dauka kullun yin zaka ci abinci daga sanda zaka wanke hannu a kawo abinci ka zauna ka ci ka gama ka kurkura baki ka tashi zaka yi minti 20 a breakfast minti 20 a dinner minti 20 a lunch awa daya sau 360 sau shekara 60 shekara biyu da rabi sura shekara nawa ba ku an samu ba 27 da rabi wannan baka nemi duniya baka nemi lahira ba mu dauka idan za ka yi wanka daga sanda za a kai maluwa ka shiga ka yi wanka ka kammala ka fito ka sa riga ka taje gemu ka yi abubuwa ka tabbatar da wannan ka ya dagu sosai ka gyara ka daidaita sahu za ka yi minti 30 kowace rana kuma sau ɗaya kake wanka minti 30 30 sau 360 sau shekara 60 wata 15 shekara ɗaya da wata uku sai ka sake cire wannan kuma na wanka ne hai yanzu baka fara neman duniya ba tukuna balle lahira akwai sanatar da muka yi a najeriya shi ya shiga wanka awa uku yake in ya shiga shida ya fito tara in bakwai ya fito goma in takwas ya fito sha daya awa uku yake a saboda tsabar ya samu kudi bai da matsala sai ka ce mai aljanu wai awa uku a bandaki awa nawa ko kusa da yake awa uku wai zai je a cika zai cika ba hoton da ruwa a toshe bakin baho in ya cika shi da ruwa to sai ya shiga ciki sai ya kwanta akwai wani dan fulo haka da ake bugawa iska sai ya sa da shi zai tara kai a cikin ruwa a nan gefen sa akwai wani dan stool duk jaridu rana an kawo masa sai daidaita sa sai fara karanta jarida a majalisa an yi menene menene sai ya leka a ina ne an yi wal cubu sai ya duba sai ya leka in ya ji bacci zai fara kama shi sai nutse a cikin ruwa? in ya dade sai kullo da kansa sai ka ce dugin kwado sai dan zuba jus kaɗan sai sha awa uku a banɗaki bai gama wanka ba wankan ma kala kala a yi da sabulu mai kanshi yi da medicated yi da mai maganin kuraje akwai da mai sa santsin fata ya ce ya sha ya yi ba saura ya mace kabari ya sharba inna lillahi wa inna ilaihi raji. ba mu sa tayar ɗinka na buga hansar ba ba mu sa wasan kwallo da kake kallo ba ba mu sa hira da kake a majalisa ba ba ku kallon wasan kwallon ne eh, kan an fara bol kamin a gama minti nawa ke awa ɗaya dai me awa ɗaya da rabi da Allah zaka yi annabi salati da Allah ya ce annabi ya ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi biya ashara in kai wa Allah salati guda ɗaya annabi salati guda ɗaya Allah zai maka goma salati nawa zaka yi wa annabi awa ɗaya da rabi salati nawa salatin Allah nawa zaka samu yanzu baka jin kunyar Allah tun da kake Allah bai taba ganin ka tashi karfe biyu na dare kana masa sujada ba amma saboda za a yi bol tsakanin Manchester United da Real Madrid ko tsakanin Arsenal da Barcelona ko tsakanin wacece da wacece karfe biyu na dare Allah ya ga ka sa alam na hansar ya tada kai ka tashi ka fiki fiki da ido ka ji ka naskofi ka yi overdose na Lipton ka tsura wa Tibi ido Allah bai taba ganin ka kana sujada ba sai ranar ya ganka zaune ba ga wannan yayi sai sa Allah kai ka huta wallahi akwai wanda zai shekara saba'in a duniya bai ci moriya shekara goma sha biyar ba duk a shirme sauran suka ci awalam nu amirku ma ya tazakkar fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fazuqu wa ma zalimi zalimin min nasir kai idan wannan ya gagara sai sake magana da Allah su ce rabbana galabat alaina watuna wa kunna qauman dhalin alaina watuna wa kunna qauman dhalin rabbana أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ce da su qala khsawu fiha wa la tukallimu what is the reason behind it innahu kana fariqun min ibadi yaqulun me suke cewa larama yaquluna rabbana آمنا فاغفر لنا وأنت فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين sai ga suna cewa rabbana akhrijna minha ya Allah mun maka alƙawari ka fidda mu daga wannan wuta fa in uduna in har muka sake komawa ruwa muka saba maka fa inna zalimuna mun zama azalumai ya Allah suna faɗin wannan magana qalaq sa'ufiha sai Allah ya ce mala'iku ku kora su su koma tsakiyar wuta suna ta surutu anan gefe gefe suke akai su tsakiyar inji Allah sai Allah ya ce wala tukallimun ka ku ƙara mun magana daga yanzu sai a shafe fuskar ta koma kaman ƙeya, sai dai a yi ta gasa su da wuta su yi ta gunguni amma ba su iya magana har abada kai ya ku bayin Allah wai lahiran nan da ake faɗa da gaske ne kuke ji ko da wasaki ya ku bayin Allah mu tashi tsaye mu gyara ayyukanmu ya ku talakawan Najeriya ku tashi tsaye ku gyara ayyukanku ku tuba zuwa ga Allah ku yawaita istighfari watakila akwai laifuffukan da kuka yi wa Allah Allah ya jarrabe ku da balai shugabancin nan da ake ci mu tuba zuwa ga Allah mu tsarkake zukatanmu masu ƙarya su daina mazinata su tuba yan cin amana su daina yan kwadago masu ha'inci su daina yan kasuwa masu zalunci a daina kai kowa ya tuba ya gyara ya koma zuwa ga Allah mu roki Allah mu ce ya Allah ka bamu mu shugabanni na kwarai a Najeriya mu ga Allah zai ansa mana ko ba zai ansa mana ba ya ku Allah mu tuba mu tashi mu koma zuwa ga Allah walau ista alfan sun ma ba a dahu falabudda min yaumin tasiru ila alkabri mahama talar lailu falabudda min tulu ilfajir wa mahama talar umru falabudda min dukulil kabar tazawwad lillazi labudda minhu fa innal mauta miqatul ibadi وتب أما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الركود ستندم إن رحلت بغير زاد وتشكى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد يا ويح من أنذره شيبه وهو على جي صبا منكمش يعشو إلى نار الهوى بعدما أصبح من ضعف القوى يرتعش ويمتدي اللهو ويعتده أو دع ما يفترش المفترش لم يعب الشيب الذي ما رأى نجومه ذو اللب إلا دعش ولا انتهى عما نهاه النهى أنه ولا بالى بإرض كدش فذاك إن مات فسوقا له وإن يعيش أدك أن لم يعيش كوكا كي كوكا سوى أكويران ذاك مت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة ذائقة الموت كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ko kun ki ko kun so akwai ran da za sanya ku a cikin kabari min haka lakanaku min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko kun ki ko kun so akwai sanda za a yi busa ku fito daga cikin kaburbura wa nufika fi suri fa sai kama fi samawati wa man fil ardi ila majalla fi suri fa sai kama fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كوكو كوكو ألا كسرادي وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فأولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Allah ta tuba wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to kai tuta wa يا أيها الذين آمنوا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون

ولم يكن له كفوا أحد آي الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فزلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأرد أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أجنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمل إننا آمنون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتهرف ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina amma ba'du fa ya humat al-islam wa qurrat al-aqida ikwani fillah wa akhwati fil من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta sabo ibada a cikin wannan ƙasaitaccen gari na ibadan fadar jihar oyo garin da ake hasashen a afirka ta yi ba garin da yake da girma kamar sa in hasashen ya tabbata ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci gaskiyar magana maluma sun gama wa'azi tun daga wani shehun malami da na samu yana wa'azi da yaren yarabanci yana faɗin kalmomi na ilimi idan ya ja aya sai in fahimci inda ya nufa idan ya gama fassara ayar ya shiga bayani kuma to sai a bar ni akan hanya ba sai inda aka rufa ba zuwa Sheikh Khalid Usman Khalid Jones shugaban majalisar malamai na jihar Plateau wayannan maluma ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi abubuwan da suka karanta da mu da mu da su duka Allah madaukin sarki ya ba mu ikon aiki da wayannan abubuwa da aka karantar da mu ‘yan uwa musulmai jiya muna bodiga bodija na yau ga ma sabo ibadar gobe da karfin Allah muna bakin teku a cikin garin Legas darasin mu ne yau eh, yana da take taken darasin mu na yau shine an sake reshe an kama ganye Allah ya gafarta mana wannan anguwa Allah ya saukar da alkhairi a ciki wannan gari na ibadan Allah ya saukar da alkhairarsa a ciki Allah ka ƙara ƙarfi ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gari bid'a da shirka da kafirci da fuzara Allah ka murkushe su a cikin wannan gari yan uwa musulmai wai menene laifin izala me laifinmu to bari yau za ku ji laifinmu kuma za ku ji dalilan da ya sa muka aikata wannan laifin akwai dalilai da muka dogara da su wato laifin ƙungiyar izala kamar yadda sunan ƙungiyar ya nuna jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wato jama'a ne da suka haɗu suka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin su gusar da dukkan wata bid'a da aka shigo da ita cikin addini su kuma tsaye da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bisa wannan wato babban laifin yan izala shine mu yan izala mun ce dole sai an yi cikakkiyar biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laifin ɗan izala ya ce sai an biwa sai an bi annabi banda wannan babu inda dan izala yake da laifi laifinsa ya ce Allah ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda Allah madaukin sarki ya turo ya aiko mana muka ga sunansa karara a cikin alkur'ani mai girma to dole shi za a rike shi za a yi wa biyayya wannan shine ƙashin bayan dukkan rigimar mu da yan bidiya duk inda ka ji yan izala suna cece ku ce ana cacar baki da yan bidiya ne ɗan izala ya ce sai dai abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ɗan bidiya ya ce to ya za a ce annabi shi kaɗai don me ba za a sake haɗawa ba ga su shehu ga su alwali ga su ga su ga su ga to duka rigimar anan ne ake samunta kai a takbir a takbir to amma ku saurara ga dalilanmu da muka ce annabi za a za mu karanto dalilai daga alkur'ani mai girma dalilai daga sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fassara ta magabata sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'inda suka biyo bayansu duk wanda ya ga abin da muka faɗan nan ba daidai ba ne to yana da zaɓi sai shi ya zo ya bayyana dalilansa na riƙe wanda ya riƙe dalilansa na cewa a bar annabi a kama wani ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ta'ala ya samu dace wato dalilinmu na farko da ya sa muka ce sai annabi za a riƙe duk wanda ka rike ba annabi ba to ka saki reshe ka kama ganye kuma babu babu shakka tabbas dole sai ka fado ganyen zai tsinke ne ka tarayo kaza. in ba a yi sa'a ba ba ma kan dutse zaka fado ba a jahannama zaka fado shine duka wayanda kuka ce a rike koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta alqur'ani mai girma daga bakara hannasi babu inda muka ga an ce a rike su wa muka ga an ce a rike wanda muka ga an ce a rike a ƙur'ani mai girma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'anin nan idan kana karanta shi dukkan mutanen kirki zaka ga an yi bayanin su dalla dalla filla filla a cikin wannan alqur'anin duka an ambace su amma waɗanda kuka ce a riƙen nan mun karanta ƙur'ani daga bangonsa na sama zuwa bangonsa na ƙasa daga bakara zuwa nasi mun laluba mun bincika mun caja mun yi cekin mun yi scrutinizing amma ba mu ga ko da ƙwara ɗaya tallintal a cikinsu a ƙur'ani ba to waya za mu kai ana ramma da Allah duk wayanda suka ce a rike din nan da wanda ya ce a riƙe abdulkadir jelani wa kailani ko ya ce a riƙe tijjani ko a riƙe gausi ko ma wane ne a riƙe shi ko shi wannan mai alkyar ba guga samo mana aya a ƙurani mai girma inda allah ya ambaci sunansu bismillah ba mu aya alarama a to kai alarama ina ji hadda ka bata kwari sosai ba ku sauran alarama a akwai da zai kawaya ya tajuddin akwai aya ana rama unguwar kanawa akwai inda aka ce a rike su to wai babu sunayen mutane a qur'ani ne to dan me su ba mu ga su a ciki ba ana rama a cikin suratul an'ami Allah ya kirgo mana bayin Allah na kware da yace a rike tafarkin su Allah ya zabe su gaba daya da Allah lissafo mana mu ji ko cikin wayannan zamu samu daya a cikin su wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna adaina ibrahim ala qaumi to pull stop pull stop full stop wa aka ambata ibrahim a ina mun ga sunan shi da Allah tijani ne wannan abdul kadir ne Kudu kudu. to ci gaba ci gaba go forward inna a ah, ci gaba ci gaba wa wa an ambaci ishaq an ambaci wayancan ne ba su bane to ka ji ba su bane to ci gaba mu ko za mu same su kullan nadaina sai Allah ya ce wa nuhan nadaina min to ya isa an ambaci nuhu tijani kenan to ka ji ba su bane to ci gaba mu ومن ذريته إبراهيم Dauda, داود ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ga wasu har guda biyar an jiro wa min zuriyatihi shi shine wa sulaimana wancan ne wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna ba wai nan bane duka to me Allah ya ce a gaba wa kadhalika najzil muhsinin to har yanzu ban ji ka kira sunan su ba sai ka ce kaga wa zakariya shine wannan wannan ba eh? wannan ba wannan ba kai sai Allah ce min to mu je gaba mu je gaba mu je gaba mu je gaba Ismail sune wani ya sa sune wayu aha eh. sai Allah ya ce min wa kullam faddalna ala alamin a saurara ya kun ji mun laluba nan babu su to ana rama shi daga nan ko ma cikin suratul nisa'i kila akwai wasu da aka ambata da yawa ko za mu samu da a cikin su inna auhayna ilayka inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi to musa shine wannan inna min ba'di to kaje ba su ne ba wa auhayna ila ibrahim wannan ba wa isma'il wannan ba

إنا أوينا إليك كما أوينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأيوب ويوسف آه، آه، آه، Eh? kai ala ka ci tuwa da isa wa ayyuba wa musa kai ala rama ka isa wa ayyuba ka ka fulso fulso zo ka wayar mu kar wani dan bid'a yace inna <laughs> kirgo kirgo wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat akwai saura akwai saura asbat wa isa wa ayyub wa wa harun wa sulaiman wa daud a to koma ka zauna sai ya sake makalewa sai ka sake dawo a takbir to da labarin tambaye ku ya kun ji sunan daya a cikin su babu to Allah rama mu baro can watakila ba a can bane akwai wani wuri inda aka ambaci wasu a can cikin suratul shura je ka sake lalubawa